فارتعم عمرة معبد الود فلفلي وعيسى كيف راسك Thank you.

Yeah. tawaye muke kama don wannan hukuma kuma dan kusani kun sani mun ɗawaniyar ruda dama sun ce muku babu gwamnati zan son bayan gwamnatin Allah. amma ya yi rabi ibani na zai kiran dika yan Najeriya. In kun gore a kusa rara zai yi wa tambaya, wai ni ya ga ake a cikin barin Najeriya, ko kuma zalin suke waye zai amsa ma na dan Allah.

Gaskiya da cinka da shugaban halittanka kawa alihinsa tsarka kakali Ali wale Allah. Dole ne na sa Ali mai kan sifa da kan hali rangar na bi kauri kan Ali Allah. yace mankun ka maulahu fa aliyu maulahu rabbi aliman wala imam ali wali allah har yi ta ta kan sire ka da ya tabbatar da saifullah nan sahaba dukkan sun kani a bai'ar su ga hali neman masoyin su nan ba a jira rasulullah ba tarihi a gare wanda muka kai wajen da cewa masha Allah ba tare ba da lokaci ba za mu saurari jawabai ne daga malam kuma yan uwa da Allah a kiyaye ga waya kada da zama an jinsa barin waya tana rike a kowane lokaci ko dai a kashe ko kuma a sa talan yadda ne zama an samu sai Allah kuma ba ta da ba da lokaci wajen kira shi wanda zai gabatar da su mala shi ne dan uwa mala Sulaiman Ahmad أول شيء من قبل السماء الحسين كلا وسكت لكم الأرض ونحن حياتكم daga Kano akwai malama Amira daga Duk akwai malama Shamsiya Usman daga Kaduna akwai Nadia Ibrahim Kwaye daga Tulaga akwai Adam Abdullahi Tulaga to ta ta ta kuma doki ne sai haka a wani abu sunan da zuwa ne sai so so zo a san wannan ta tsara da wannan insha ما صلى الله على محمد وعلى محمد. محمد alhamdulillah ya muna godiya da Allah ta'ala da ya wannan rana kuma wannan lokaci na farko da za a fara tsoron maska daga bakin su mala haka to wanda dai tarin taro ya nuna sai an gabatar da su mala lallai babu na tare da gabatar da su mala haka to amma da tarin taro ne haka ɗin kuma yadda aka ce da gabatar da su a su su alamomin masu ruwa ba shi ne ba a wurin su a wannan gwagwarmaya ɗin lallai cikin da ake ma ba ma a kan a kan ko Najeriya ba a duk halin duniya a yi wannan abubuwan da ne lallai su mana su suna daga wanda za a kira sunan su a gaba da haka to a muje su ne wakilan sai Halilullah na Kano kenan da haka ina yin ba tare ba da lokaci ba sai gabatar da su malam amma zan so dan kwan har da salati da wannan karen gidansa to ko da babbar murya بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له <clears throat> نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أفضل الصلاة وأتم التسليم على خير خلق الله حبيب إله العالمين العبد المؤيد الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أم القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في أرضيه أرواحنا له فداء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to لله muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya bamu zarafin haduwa a wannan bigire kuma takardar da take gaba gare ni ta nuna cewa maudu'i na ɗan abin da za a faɗa shi ne wato hadafin harka musulunci wanda babu shakka lokuta daban-daban na san an sha magana a kan wannan maudu'i taruka daban-daban musamman kuma irin su mutamara wanda muke yi wala Allah ma da irin ainihin wato wannan taro kenan wanda ya haɗa ma'anan na matasa to babu shakka wannan maudu'i da aka ambata da sunan wato kenan hadafi na harkar musulunci to maudu'i ne wanda yake da eh, tarin mahimmanci yake da ɗimbin mahimmanci saboda ko ba komai duk abin da za a yi to yana da mahimmanci kwarai da gaske a tantance hadafi a tantance manufa domin ta hanyar sanin manufa ne kawai za a iya kimanta wato nasara ko akasinta dangane da duk abin da aka sa a gaba <clears throat> idan dama tun farko an iya ayyana an tantance an iya fayyace wato hadafi ko manufa na wani aiki da ake so a yi to wannan ne kawai zai iya bayar da dama a ƙarshen al'amari a iya sanin cewa shin an cimma nasara an yi abin da ya kamata a yi ko kuma ya abin ya al'amari yake sannan kuma har wala yau shi ma wato wannan batun hadafi din zai wato taimaka ma su abota aikin ya zamana kenan cewa sun san me suka sa gaba wannan zai taimaka musu su jajirce wannan zai taimaka musu a koyaushe suna tafiya suna ainihin wato gyara tafiyar tasu suna gyara tako tunda misali sun san eh, menene suka sa a gaba amma idan ya kasance mutane ba su san hakikanin manufansu ba ba su iya tantancewa ba to kaga wannan yana da dan matsala ta yadda ma ya za a yi su gane ina ne suka sa gaba ko me suke so su cimma wannan kenan to kuma alhamdulillah shi batun hadafi ko manufa na harkar musulunci wannan wani abu ne wanda yake ah, mai sauki kowannen mu zai iya ainihin wato yin bayani a kan ta yadda zai zama da kenan cewa alal hakika kowannen mu cikin lafazi gajere cikin jumla guda zai iya bayani kan cewa eh abinda ya kawo shi haraka manufansa ainihin wato na zuwa haraka shine wato samun tsira domin mutum yana da ne a zuciyarsa ya duba ya duba ya hango kuma ya kan cewa shi ya iyakacin ainihin wato sanin ya iyakacin tunaninsa to bai ga wuri inda aka fi wato nusarta abinda Allah ta'ala yake so ba kama ainihin wato wannan harkar ta musulmi saboda haka na san ba mamaki mutane da yawa kuwa aka tambaye shi a cikin menene hadafinsa na kasantuwa cikin harkar harkar musulunci ce yana da ɗan tsira ne yana so ya zama na kenan cewa ya yi nasara duniya da lahira saboda haka ashe kenan ko da a cikin jumla guda mutum yana iya cewa eh muhaddasin haraka shine ainihin wato a samu tsira abinda ya kawo mutum harka shine ya samu tsira to ba mamaki in aka ce mishi to me kake nufi da wannan cewa ka samu tsira ko kuma ta yaya za ka samu tsira to sharhin yadda za a samu tsira yana nufin kai magana akan musulunci na musulunci ne duka ko ba a lura ba to saboda haka kaga misali makasudin ko kuma hadafin haraka a dunkule bidan tsira a warware rayuwa ta musulunci ga baki daya to kaga in aka ce ya za ka yi rayuwar musulunci to wannan fa yana nufin kuma duk ka yi sharhin musuluncin nan kai sharhin musuluncin nan tun ainihin wato makasudin ma halitta wala Allah ta nan za ka faru ka ce Allah maɗaukacin sarki ya gaya mana cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah ta'ala ya gaya mana cewa bai halitti mutum da aljaba sai domin ya kasance ainihin wato abauta mata. to kaga tun farko akwai batun cewa kenan fahimtar ma makasudin halitta makasudin rayuwa wadda kuma alhamdulillah gwargwadon hali kowane musulmi zai iya bayani kan cewa to abinda ya sa Allah ya halicce shi abinda ya sa Allah ya kawo shi duniya shine zo ne ainihin wato ya bauta ma Allah ta'ala to kuma wannan bautan wanda ba zai ma Allah ta'ala to kaga har wala yau kuma yana nufin cewa kaga sai mutum ya yi sharhi a kan nizami ko tsarin rayuwa wato ainihin na na musulunci kenan to wanda za mu ga cewa ala hakika kowanne ya sani cewa a wajen wato kenan yin nasara gane da samar da rayuwa tafiyar da rayuwa yadda Allah ta'ala yake so wajen ainihin wato kenan yin rayuwa irin ta musulunci kamar yadda Allah ta'ala yake so wannan muka ce shine shartin ainihin wato kenan hadafi na rayuwa ko hadafi ma ita kanta ainihin wato harkar musulunci to za ka ga cewa ya kunshi abubuwa ne guda biyu lazim abu na farko shine dangantakan bawa da Allah ta'ala wato muna batun cewa rayuwa ta musulunci wato rayuwa ta wanda Allah ta'ala yake so bawa yi to akwai waɗansu azuzuwa guda biyu manya-manya aji na farko ko bangare na farko shine ainihin abin da ya shafi dangantaka tsakanin wato bawa da Allah ta'ala mahalicinsa wannan wani abu ne wanda ya kasance babba muhimmi kuma shine jibu sannan kuma abu na biyu kuma kamar yadda muka sani shi ne dangantaka tsakanin wato bawa da sauran halittu bawa da ainihin wato halittu ko mace bawa da halitta saboda haka kaga wanda abin da ya shafi dangantaka da Allah ta'ala sannan kuma akwai dangantaka da ainihin wato halittar Allah ta'ala sannan kuma shi wannan aji na biyu na dangantaka tsakanin bawa da halittar Allah ta'ala tana iya raba shi gida biyu har wa abin da ya shafi tsakanin wato dangantaka tsakanin bawa da mutane yan uwansa da kuma dangantaka tsakanin bawa da sauran halittu ga baki daya wanda ba mutane ba wanda ya hada da dabbobi da tsirrai da duk sauran halittu wanda kowanne daga cikin waɗannan azuzuwa kamar yadda muka sani to akwai yadda musulunci ya ƙara mutum zai tafiya da rayuwarci akwai yadda ainihin wato addinin musulunci ya yi horo ya nuna cewa ainihin ga yadda ya kamata a tafiyar da rayuwa allah misali abin da ya shafi dangantaka tsakanin bawa da mahalicci. to na'am a sarari yake kan cewa lazim bawa ya san cewa Allah wasu sarki shine mahalicinsa kuma shine wanda zai shimfiɗa mishi rayuwa wanda zai ne zai sa shi dokoki wanda zai shi kuma zo wannan yana ke kenan cewa koyaushe a rayuwar mutum lazim ya tambaye kanshi akan ainihin wato wani tsarin rayuwa yake tafiya ainihin wato akan wani nizami yake tafiya saboda haka a shi kira kaga lazim ya zama na kenan cewa bawa ya wafiya bawa ya waye gari ya kasance ya nima wato yana tafiyar da rayuwa ne akan dokoki na Allah maɗauki shi ne mai ce mishi da yi kuma shi ne mai ce mishi bari bari kuma lazim ya zama na kiran cewa kaga bawa yana da wannan shu'uri da cewa wato Allah maɗaukakin sarki shi kadai zai sarrafa rayuwarsa kuma ya rika jin cewa ainihin wato Allah maɗaukakin sarki yana ganin sa a cikin ainihin wato rayuwarsa wanda yake yi da yake gudanarwa to sannan kuma har yau abin da ya shafi na eh, dangantakansa da sauran mutane mu ya sani cewa akwai haƙoƙi wanda sauran mutane suke da shi a kansa mutanen nan sun kasance iyayen mutum ne ko sun kasance 'ya'yansa ne ko sun kasance makwabtansa ne ko sun kasance abokanan hudansa ne misali ko a kasuwa ko a makaranta ko a yana ne ma'ana dai lazim ko zama ya san cewa akwai dokoki akwai ka'idoji wanda su ne ainihin wato da hukunta rayuwa wanda kuma sun shiga cikin jumla duk dai abin da za a yi mutum misali da ainihin wato gobe kiyama ga haka kuma misali sauran mahalittu za a ga cewa a wannan addini mu hatta dabba wanda za a yanka ta za a ɗauke ranta ne fa a tiramanta to musulunci bai bamu haka nan ba ya nuna ma ga yanda ainihin wato za a yanka dabba mutum ya ce su da kyau ko eh, jama'a sai da za a kawo yadda ainihin wato dabba yadda za a matakai wanda za a yi eh, tun kamun ma a yanka ana batun cewa a wasa abin yanka ta misali ya kasance a gaggauta hutar da ita dabba ko a shayar da dabba kamun a yanka ta ko kaza kaza da inda za a fuskanta da menene za a faɗa da sauransu to wanda dai za mu ga cewa alal hakika shi wannan addini namu a takaice za mu ga cewa babu wani abu wanda za a yi face ya zama da kenan cewa an fitar da ƙa'idodi an fitar da ainihin wato ah, dokoki yadda ya kamata na to wannan zai nuna mana cewa ashe kamin mutum ya yi nasara wajen ainihin wato cimma hadarin rayuwa ko cimma hadafin musulunci ko cimma hadafin harkar musulunci to akalla yana da bukatar ya kasance wato yana da masaniya yana da hanga kan su waɗannan batutuwa da muka ambata tunda muna batun cewa eh abinda muka sa a gaba maka su da mu shi ne ya kasance ainihin wato mu samu tsira to a wannan yunkurin na samun tsira to mahalicinmu ya shimfiɗa mana dokoki wanda ya umarce mu da mobi to kaga mataki na farko shi na yi masu zaɓi sanin waɗannan dokokin da a sama waɗannan dokokin sannan ya zama da kenan cewa za a bi waɗannan dokokin sannan kuma za a yi batun ainihin wato kenan samun tsira to alhamdulillah waɗannan batutuwa batutuwa ne waɗanda suke ainihin wato a sarari batutuwa ne wanda suka kasance sauƙaƙa batutuwa ne wanda suka kasance ba su da wuyan fahimta ba su da wuyan gane tunda a sarari yake cewa abin da ya kawo dan adam wannan duniyan shine ya zo ne ya bauta ma Allah ta'ala kowannen mu ya san cewa abin da ya kawo shi duniyan nan shine ya zo ne ya bauta ma Allah madaukakin sarki ya kuma tafiyar da rayuwarsa yadda Allah ta'ala yake so wannan zai nuna mana cewa wato al'asu, abin da ya kasance shine tushe a ita wannan rayuwa da muke ciki shine ɗoruwa akan nizamin Allah ta'ala akan nizamin musulunci wato mana duk lokacin da mutane suka wayi gari suka ga cewa ba nizamin musulunci suke bi ba ba gwamnatin musulunci suke bi ba to wannan ya nuna cewa an fanɗari an kuskure hanya ana bukata a gyara domin abin ban mamaki za ga cewa mutane waɗansu ba su san ma wato ma ne tushen rayuwa ba ko ba lura ba misali waɗansu sun ɗauka cewa almuhim kowane irin tsarin rayuwa mutane suka samu kansu shikenan dai ainihin wato rayuwa almuhim dai kawai mutum ya zo nan duniya ya samu wani abu wanda zai iya yana ɗan samun abin lasawa yana kaiwa ainihin wato bakin salati shikenan ya rayu ya kasance yana da hanyar cin abinci shi ke zance ya ƙare amma za ka sha mamaki na farko misali shi wanda ba musulmi dama shi wanda ba musulmi ne ba dama baya cikin lissafi bai san menene tushen rayuwa ba bai san menene ya kawo shi duniya ba kuma bai san wane nizami ya waje ba a gare shi ya tsoro a kai ba saboda haka shi wanda ba musulmi ba dama ba cikin lissafi sai a ajiye shi a gefe to in ka dawo ta bangaren musulmi to kuma har wala a nan ma za ka sha mamaki za ka iya raba musulmin ma gida biyu da wanda ya sani da wanda bai sani ba mana da wanda ya san cewa asalin rayuwa shine ya kasance dole a dora ta akan nizamin musulunci bangare guda kenan wayansu musulmi kuma wasu san wannan ba in ma ka kawo wannan magana sai sai kana da tsatsauran ra'ayi a ban mamaki daga cikin musulmi akwai wanda kace mishi dole ainihin wato a tafiyar da rayuwa bisa gwamnatin musulunci bisa bisa ainihin wato gwamnatin la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce maka kana da tsaro ra'ayi ko kuma ya ce maka ai wannan zamani da kenan ko kuma ya ce maka wannan zamani ne ya ci gaban be ko ya ce maka wannan zamani ne wanda dan adam ya je duniyar wata ko ya ce maka wannan abin da kake faruwa Eh, kake faɗa ya faru ne lokacin da ake yawo akan rakumi yanzu kuma jet ake hawa ba rakumi ake hawa sai ba maganganu na ban yanzu ku duba a ta misali abin da ya faru ko yake faru a wurare irin su misira na watakila kuna bibiya kuna gani ko yanzu kaga misali bayan abin nan bore da matasa suka yi aka kori mubarak daga daga gwamnati to sai zama da kenan cewa su kansu kuma masu gwagwarmar yanci din sai aka dare kuma aka zama biyu ko da yake dama dai tun farkon biyu aiki akwai wanda aka ce wai su masu kishin addini ne masu tsaron ra'ayi wanda suke cewa a canza tsarin mulki a koma ga nizamin musulunci morsi kenan shugaban kasa morsi da shi da mutanensa akwai kuma wanda suka ce wai su secular ne ba ruwansu da addini kwanan ba an hira da wani su ya ce wai ya za a ce eh, dokokin da aka sauka fiye da shekara dubu za su yi hukunci yau wannan musulmi ɗan musulmi to shi ɗan adam wato natijan abin da aka koyar da shi ne da tarbiyyar da aka shayar da shi an lura ko saboda haka abin da ya shafi karantarwa abin da ya shafi wato wayar da kai abin da ya shafi tarbiyya waɗannan abubuwa da masu mahimmancin gaske yanzu kaga misali kamar ire-iren mu da muka samu kawo na irin wannan yanayi kamar yanzu misali mu da muke wannan taro kaga sai dai mu ce alhamdulillah ko saboda taro ne wanda ake koya mana wajibcin bin nizamin musulunci to kada mu manta kamar yadda ya kasance yanzu misali muna wannan irin wannan taruka wanda ake nuna mana wajibcin bin tsarin musulunci saboda a samu tsira to yanzu kuma suna taruka suna nuna cewa ainihin abin da ya dace da rayuwa fa shine wato ko demokradiyya ko kuma wani tsari na gurguzu ko kuma wani tsari dai misali ne can dai wanda ba na musulunci ba wanda kuma za ga yara da matasa sai kuma su taso sun ginu akan irin wannan ra'ayi a gani wanda kuma su ma abin da suke karantar da yaran su kenan da na kasa da su akan wato suna karantar da su kan wannan batu to ala ta hali eh, tun farko abin da muke cewa shine mutanen da suke son tsira a wannan rayuwa to dole ka cokan komi nasu ya kasance a kan nizami irin na Allah madawacin sarki domin Allah ta'ala da ya halicci mutum ya ɗora shi a doron ƙasa shine ya nuna mishi wajibcin ya tafiyar da rayuwa a kan tsari na musulunci Allah ta'ala ya turo da annabawa da manzanni domin ya kasance su karanta da mutane wato tsarin musulunci kuma ya nuna musu cewa kai lalle kam ainihin wato eh, babu wani tsari babu wani nizami wanda yake karɓaɓɓe a wurin Allah madaukakin sarki face nizamin musulunci inna dina inda lahi al-islam hanyar rayuwa kawai wanda ta kasance karɓaɓɓe a wurin Allah madaukakin sarki to shine rayuwa wato na musulunci a wani wuri Allah madaukakin sarki ya rantse da zatin kansa yace fala wa rabbika la na hatta yuhaqqimu fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu تسليما wanda za ka cewa tun farko Allah ta'ala ya nuna a sarari cewa lazim matakin farko ma na samun tsira shine ma a yabi da Allah ta'ala yake a shimfiɗa rayuwa a kan dokokin Allah in aka kuskure tun a nan to an riga an saki hanya ko ba a ba kamar yanzu nan inda muke zaune dinan sai mutum zai je Lagos ba ga expressway ba ba ainihin wato a gaban ma nan kaga in kai dama akan express din akwai yadda zai kai ka in kai hagu akwai yadda zai kai ka to yanzu inda muke zaune a nan in za a je lagos ina za a je ga wani ba daga sai can ba nan ne zo da ina za a je za a yi hagu ne ko in aka yi hagu sai a je kaduna da kaduna da sauran garuruwa a je lagos to sai wani mutum daga nan zai je lagos ne sai dama ya ce za shi lagos ya rika nosawa a guje mara ina za ka lagos ya zo wani gari aka ce ina ne nan ya ce ina ne nan aka ce mishi kano ya ƙara nokawa a guje ina ne na aka ce wajen yana ta wuta ba za shi lagos wata rana zai je lagos a ya daga yasin ya hanyar zuwa lagos to kaga wannan kusur lagos da sauran garuruwa ke na wannan ajiyar ƙasa to ina kuma mutum lahira sai ya kasance lahiran to ko ina mutum ya bi sai ne ya ta lahira lahira ya samu tsira ai ba zai yi ba saboda haka sun farko Allah ta'ala ya nuna cewa inda dina inda zahir al-islam in ana batun tsira ne to dole a fara je ainihin wato kuma a kare da batun musulunci amma duk wani abu daga wanda aka ji kama da an daga an saki hanya kuma gwargwadon yadda aka zauna gwargwadon yadda aka kara nisa daga musulunci gwargwadon yadda aka kara nisa daga samun tsira a gani to saboda haka tun farko Allah ta'ala ya nuna mana ga yadda za a yi kuma ya tabbatar mana yana cewa afa nuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd kama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati duniya wa yawm al-qiyamati yuraduna ila ashaddi za ku wa wallahu ghafilun amma ta'malun mutane za su yi rubo ne da sashen littafi wato sai na farko kamin a samu tsira sai an bi littafi littafin Allah sannan kuma shi littafin Allah ta'ala ba a yi shirabi da rai ko bangare da bangare saboda haka ayar take cewa za a yi riko ne da bangaren littafi kuma a wani bangare fa ma da za a man ya faru zalika minkum illa shazyun fil hayati ba menene sakamakon wanda ya aikata wannan a cikin kuface wulakanci a wannan rayuwa ta duniya sannan kuma gobe kiyama a mayar da irin waɗannan mutanen zuwa ga mafi tsananin azaba Allah ta'ala ba mara ba bane dogare da abin da muke aikata to in ka kawo ire-iren wayannan ayoyi da hadisan da suke da nasaba da su duk za su nuna maka cewa Allah ta'ala ya tarkace samun tsira a cikin ainihin wato bin umarci sa bin ainihin wato littafin wannan kuma annabawa da manzanni abinda suka zo suka karantar kenan to haka kuma mujaddadai su ma abinda suka zo suka karantar kenan ko ba lura ba to wannan tunani shine ainihin wato ya haifar da ita kanta harkar musulunci kamar yadda baku sani ta yadda shekaru baya da suka gabata Allah maɗaukakin sarki a cikin lokacinsa a cikin rahamansa ya tayar da mu a wannan ainihin wato nahiya ta yadda ya zama ke kenan cewa ya sa wa sai da zaura wannan tunanin cewa to ta bangare guda ga manufar musulunci ga manufar rayuwa a wurin Allah ta'ala ta ɗaya ɓangaren kuma in muka duba muka ga abin da rayuwa ta ɗoro a kai a yau wani abu ne daban to saboda haka wannan fahimta sai ta sa ainihin wato kenan sai ta zama suka ce to lallai ba rayuwa yadda take tafiya a cikin wannan al'umma akwai sake cewa ta bangare guda ga abin da Allah ta'ala yake bukatu ne a tafiyar da rayuwa a nizamin musulunci to amma kuma a aikace a wannan kasa da ake cewa Najeriya an tsoro ne akan wani abu daban da can akwai nizamin musulunci wanda ake tafiyarwa a lokacin cewa dan ɗan Allah ya samshe shi tafiya sai tafiya nasara suka tsallako da jajayen kunnuwansu suka samu gugudun wancan nizami na musulunci suka murkushe suka dasa wani sabon tsari na kafirci na daban wanda kuma shi ne ainihin wato al'umma take tafi a kan shi to saboda haka su sai har zuwa za su kai bayan kan cewa to lalle fa in al'umma tana neman tsira to dole ta ɗauki mataki na samun gyara dole ya zama na kenan cewa dan mu ta namu bangaren sarahatan a fahimci cewa ba mu yarda da shi wannan tsarin kafircin ba na farko kenan na biyu kuma dole a fahimci cewa muna kira ne kan cewa ainihin a kawar da wannan tsari na kafirci a koma da tsarin musulunci to wannan ne ya haifar da al'amarin harkar musulunci kamar yadda kuka sani ya zama da kenan cewa a shekarun baya kamar kimanin shekara ko talatin da kuma kenan ainihin akwai abin da ake aka sani da shedan fotuwa abin da ake ce ba fotuwa da filadelfia ko wato irin ibc ne irin ibc din nan da ake yi wanda msf ke shiryawa to wata shekara an zo ana wannan taro na ainihin wato ibc kamar wuraren ko 1980 ne to sai ya zama da kenan cewa yau kamar kimanin shekara 33 eh, kenan ko yawa 33 ko yawa to shekara 33 fatal wata kila bayan nan ku zo ku kula manya ko suna manya lokaci to shine da aka zo wannan lakta sai sai harzafin wannan suka irin wannan bayanan cewa ku jama'a ga kuma abin da Allah ya ce mu zo mu a duniya kuma yau kasar nan kowa san cewa an riga an saki hanya ka gani to har bayanan sai suka ambata kan cewa na'am da can an yi an samu nizami na musulunci kuma nizamin musuluncin nan tafiya ta yi tafiya nizami ya yi rauni kuma har batu da ya zo ma ya kasance ya da nizami ha lokacin suke cewa kamar misali mutum yana da jirgin sama ne ni? to sai jirgin sama na ya hatsari ya tarwatse amma muna iya ganin ga injin a gefe ga kujera a gefe ga gilasai a gefe ga kaza a gefe to yanzu ga bangarorin jirgin sama muna gani to amma yanzu muna iya cewa muna da jirgin sama zai yi a shiga wannan jirgin sama a taji ba dai jirgin saman ya yi gabas da kai ka ce za ka je hajji ko umra ai maganar jirgin sama kam ya kare to saboda haka abin da ya faru a kasar nan kenan da ta akwai gugubin tsarin akwai akwai ma tsarin musulunci ba ma gugubi ba an yi jihadi a tabbatar da addini to amma tafiya ta yi tafiya abubuwan da suka faru sun faru kuma ya kasance ainihin wato tsarin ya yi rauni bayan ya yi rauni kuma nasara ya tsalla kuma ya ci wannan ma tsarin da da yaki saboda haka wani abu ne daban wata shimfiɗa ce sabuwa daban wanda take kishiyanta abin da Allah ta'ala ya ce ai saboda haka yarda da shi wannan nizamin yi ma Allah ta'ala ta waye saboda haka abin da zai samu mutum ya samu tsira shine ya yi ma ainihin wato tsarin da ya yi ma Allah ta'ala ta waye ta waye akwai wa zuwa ga tsarin musulunci to kamar da kuka sani wannan shine ya kasance wato a tashi ya zama tushe na shi wannan ainihin wato harka wanda ya zama na kenan cewa alhamdulillah a lokacin can ya zama na cewa wannan wani abu ne ya fara da mutane 'yan kalilan 'yan matasa 'yan makaranta mutane kalilan <clears throat> shekarunsu galiban bai wuce sha wani abu ba a gani kaɗan ne suka shiga 20 da wani abu amma aksari zai yan shekara sha wani abu kuma a wancan lokacin mutane suna injili suna ganin cewa wannan abu ne na yara yau ko gobe da a nemi a ji a rasa an sha injili iri-iri a wancan lokacin su masu kallon yan uwa a matsayin yara haka suna ganin cewa to ai waɗannan yara ne ba su fara cefane ba doron da suka fara shekare suka zama halar rayuwa za a yi wata arata wannan yara ne masu kwana a shago ba san ciwon kansu ba wanda suka yi aure suka ainihin wato samun gidajen kansu ko suka kama gida haya ko suka ba da shekare to duk wannan hayaniyar da surutun da suke yi duk za a nema a rasa to bare ma lokacin da ya zama da kenan cewa a aka zo ka ba ma aka fara irin muzaharorin farko din na irin na abinda aka ce ba islam only shi ma wuraren na ke yi ne da ke tsammanin gwamnati sallu ala muhammad ali baiti muhammad allahumma salli ala muhammad to shi kenan sai da mana kenan cewa dai ana ta karbon abu ne na yara ana gani yau yau yau a gani wala da lokacin da aka fara wannan harka din ba zan iya suna ko akwai mutum da ya mamaye a wani ba ko akwai dai na mata a gaskiya ba zan iya suna mutum ɗaya mai a wani duba saboda haka ana ganin a yi wannan yau ko wani suka na fara shekaru za a wuce to ta Allah ba ta su ba ka gani wanda ake ce musu yara din nan kuma yanzu ga ta fara ce musu da fido kowa ya ba su ba ta Allah kuma dai ta bangare guda da yake al'amari ne da Allah ta'ala eh, ittifaka duk mutumin da ke cikin wannan al'umma din sawa'un yana goyon ba abin da ake ko ba goyon ba to ittifaka duk mutanen kasar nan sun yarda cewa lalle ita wannan ba wanda sai suke a jagoranta alhamdulillah kullum gaba take ba baya cikin ba kuma ba ma haka ba a daidai lokaci guda da ake batun shi nizamin ma yana da ƙara rauni ne yana ta yin ƙasa alhamdulillah ita babbar ma ita har kamar da take kishiyarta nizamin kuma masha Allah kullum tana ta ƙara kuma a ƙarfi to kaga bin Allah ya ta'ala shi akwai kyakkyawan fata ke cewa insha Allah watan wata rana Allah ƙwalin ci gaban najeriya janareto ne yanzu muke ta nizami yana yana rauni ta yadda an waye gari daidai da wutan lantarkin nan ma da abin nan ah, wayansu kasashe na duniya sa'o'inmu ba su san me ya ɗauke wuta ba to mu har yanzu dai ga halin da ya ake to Allah ya ta <clears throat> to kamar yadda muke cewa wato kenan alhamdulillah Allah ta'ala ya kawo mu wata marhala ta yanda ta bangare guda muna iya ganin shi nizami yanda ainihin kullum ana ƙara ganin wadansa sannan kuma wannan sauti na gyara alhamdulillah kuma yana ƙara ƙarfi ne yana ƙara samun ta goma shi. to babu shakka eh, muna iya cewa kullum muna ƙara ganin wato muna ƙara samun yaƙini akan dama yaƙinin da muke da shi don gane da wato hadafinmu na eh, ɗoruwa akan turba ta musulunci akan nizamin musulunci da niyyar samun ainihin wato tsira duniya da lahira saboda haka wannan eh, wannan hadafi muna iya gani insha Allah kullum yana ƙara samun ta goma shi ko bayan haka eh, muna iya ganin <clears throat> dangogin ci gaba wanda ake samu a cikin ainihin wato al'amarin haraka alal misali <clears throat> eh, kamar yadda muka sani farkon al'amura ya zama na kenan cewa akwai karanci wato kenan a cikin haraka don gane da abin da ya shafi tafiya irin ta ahlul bait alaihi salam in dai ba misali kamar abin da ake karantawa a littattafai ko kuma abin da aka karanta a makarantu ko abin da ya kamata haka ba to amma abin da ya shafi wato shigowan fahimta ta rayuwar yau da kullum na ainihin wato ma'abota haraka to alal hakika wani abu ne wanda ya kasance wato ya karanta to amma kamar yadda muke iya gani a kwana a tashi alhamdulillah <clears throat> Allah madaukakin sarki a cikin muwafaƙansa a cikin wato ta goma shi wanda ya mana sai ya zama kenan cewa wannan fikira wannan tunani wannan shiriya ta ahlul bait alaihi salam ta shigo cikin wannan harka kuma ta yi naso a cikin al'umma da wannan babu shakka wani ci gaba ne babba ta yadda kenan ana ana tafi ana cikin tafiya sai aka yi kicibe aka ci karo da ainihin wato fikira irin ta bai da alaihi salam to tabbas wani ainihin wato ci gaba ne saboda sannu a hankali sai aka zo aka fahimci cewa in dai kana batun wato Al'islamu da al-asil hakikanin wato musulunci na asali wanda Allah da manzansa suka yi kori. wato suka yi umarni da a yi koyi da shi suka yi umarni da cewa a yi koyi da shi to kaga wannan shine abin da ya shafi duk da ahlul bait alaihi musallam ta yanda ya zama kenan cewa a kwana a tashi ainihin wato kenan Allah ya kawo ita wannan fahimta wanda aka gane cewa babu shakka akwai wasiya ta Allah sarki wasiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya kasance an jahilci wannan ba a doro a kansa ba tsawon lokaci in ba a wani sassa na duniya ba to wannan muwafaka ce babba wanda ya cancanci mai godiya ga Allah ta'ala wanda ya kawo mana ainihin wato wannan ainihin haske na halibai alaihi wasalam ya zama da kenan cewa ya an karar da jagoran wannan wasiya kuma ainihin wato daga nan ma ya kasance aka an karar da mu wannan ainihin wato wasiya wannan babu shaka? Eh, ci gaba ne babba kuma ƙara kusantar da hadashi ne tunda muna mutum cewa hadashi shine samun tsira ko to ashe kenan da wanda ya fahimci hakikanin menene Allah da wannan suke so da wanda ba fahimta ba ai kaga akwai bambanci wajen samun tsira din in aka ƙara fahimta menene Allah da manzansa suke so to ka an ƙara kusantar tsira din nan kenan saboda haka ashe kenan wannan ci gaba da wannan ƙarin fahimta wanda aka samu na alibai da ainihin masara to ya ƙara ainihin kusanto da cimma hadari na samun tsira kenan wanda za mu ga cewa alhamdulillah ala hakika shi abin da ya shafi wato wannan har wannan tafarki na ahlul bayt alaihi wasallam to wannan ainihin wato shi ne tushen wato samun tsira domin ni ne na aka da mazauka kuma abu ne wanda za a yi tambaya dangane da shi domin kyawa za ka kai misali hadisai ga su nan kullum wanda shekarun bayan can duka kusan su ba sai daga baya muka zo muna cin kawo da su wanda suke tsarin namun mana cewa ashe nasara da kuma samun tsira duna da lahira yana tattare ne da ainihin ɗan faruwa daga ainihin wato wannan shakul wilaya wannan tafarki na alibai a daidai musala muka zo muka ci karo da hadisai wanda suke bayani kan cewa ashe wanda ya mutu akan wannan tafarki na alibai wanda ya mudu yana ƙaunar alibai a daidai musala wanda ya mutu ainihin wato akan tafarki na wannan wilaya to hadisai ga sunan da yawa suka bayani cewa wato ya mutuwar shahada ya zama na kenan cewa muka waye gari ainihin wato kenan muna ta karo da hadisai wanda suke bayani akan ainihin wato matsayin imam ali alayhi salam a matsayin sana wasi na manzon Allah sallallahu alaihi da kuma hadisai wanda suke bayani akan ainihin wato hakikanin falala na wanda murra ta zo mishi yana masoyin imam ali ya kira ainihin wato kan karɓar wilaya a aikace sai ya zama na kenan cewa muka ci karo da wayannan abubuwa da wannan babu shakka shi ma wannan ci gaba ne da kuma kusanto da abin da ya shafi wannan bidan tsira ya zo a hadisi maza Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa a wani hadisi na Umar ibn Bashir maza Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa من قرأ قل هو الله أحد مرة فكأنما قرأ ثلث القرآن من قرأها مرتين فكأنما قرأ ثلثي القرآن ومن قرأها ثلاثا فكأنما قرأ القرآن كله تصير حديث يأتي على ومن أحب عليا بقلبه أعطاه الله فرصة ثواب هذه الأمة ورأى حرب عليا بقلبه وبدنه أعطاه الله ثلثين ثواب سواد هذه الأمة ومن حرب عليا بقلبه وبدنه ولسانه أعطاه الله ثواب هذه الأمة كلها. يا حكي إمام علي. نعم. a wannan ciki ya halitta ya bani da wanda ya karanta kurkuwar na so ɗaya yana da lada wanda ya karanta kashi ɗaya na cikin uku kashi ɗaya cikin uku na ƙwararri wato kamar da ya karanta izini ishirin ke hadisin kuma ya ce in ya karanta wato kurkuwar na so biyu to yana da lada kamar wanda ya karanta izini ya wanda ya karanta kurkuwar na so na uku to na da rana kamar yan wanda ya karanta Qur'ani ba to sai hadisin yace wanda yake kaunar Imam Ali a zuciyarsa to Allah zai ba shi ladan wato wannan al'umma aka kana ladan al'umma ba za a a a ba a da zuciyar a ba cikin ila to wanda kuma ya ga wasu imama yi da zuciyarsa da kuma jikinsa ainihin wato a yi ta da wasu ainihin wani imama ne to in aka dinga da ladan al'umma da baki da aka rawa gida ko za a cikin biyu ciwo to wanda kuma ya ga wasu imama ne da zuciyarsa da kowa jikinsa da kuma harshensa to in aka canza da na don muna da su da baki na za a wani kamar da ba da rana to ka ga wa ma zalika ala lahi bi aziz sai wani ce kai ya kai ladan mutane ko da san ce maka ladan mutane menene ya gagara Allah ta'ala ko kuma misali yanzu lokacin da imam ali alaihi salam ya yi mubaraza da amr ibn abdul ko ya ainihin wato ya gididdibe shi amr ibn abdul to a wannan rana ashe ba hadisi ya tabbata ba cewa mala'ika jibril ya zo yana yi ma maza Allah sallallahu alaihi wasallam bushara cewa ah, wannan mubaraza da imam ali da amr ibn dawud to ladansa a wurin allah ta'ala inda za a kwatanta da a ainihin wato ayyukan ibada na sauran mutane ila yawon kiyamaci to mubarazan da imam ali a wannan safiyan ita kadai duk tafi duk sauran ayyukan bayan ila yawon kiyamaci kowa ya san wannan hadisi to ka gani to yanzu misali idan ya zama na kenan cewa ainihin wato mubaraza da ibn abdul wanda imam ali kawai wanda ali yake imam ali shi ita wannan mubaraza ita kadai banda sauran fa ayyukan ibada imam ali wannan mubaraza ita kadai fa ita ce ta fi lada akan aikin mutane ila mai kiyamati to ina kuma in aka yi wasu sauran ayyukan ibada imam ali alaihi salam to ya lada wannan lada ya yawa wannan lada to sai kuma ya zo da fada hadisi cewa almar'a ma ma haba yawan yawo almar'u ma ma haba yawan yawo mutum yana tare da wanda yake so gurin yawo ko ba zuwa ba so da aka ce misali ga ladan mubaraka aka ba ka ce ga ladan duka ayyukan ibada aka ba ka ce kuma kana tare da wanda kake tsoron ruwan yawa Allah ta'ala ta rage ta da mai tare ba ba da ruwan yawa to ya da kamar da ba ai ka Allah ta shi kadai ya san masu irin muwafaka da kuma tawfiki wanda ba zai san ya ta to kuma kada ma da ji muna batun cewa wato alheri wanda ke tattare da ainihin wato ita wannan harka wato abin da eh, tawfiki wanda ake ta samu ka gani a cikin wato ita wannan harka kenan to wanda zamu ga cewa alal hakika wato eh, za mu ga cewa a sarari yake cewa Allah ta'ala shi kadai ya san irin dimbin wato fa'idoji da ainihin wato tawfiki wanda ake samu albarkacin wato kaga kasantuwa a cikin ita wannan harka din kenan kuma har wala yau ya zo a hadisi cewa wata rana wani sahabi na imam ali alaihi salam ya zo ainihin wato cikin dare cikin dare ya kama imam ali ya ko ba a dora ba ya yi sallama sai ba ma ya fito yana mamaki sai zai fito ya awa su ana jiri shi shi wannan awa ya awa me zo da kai cikin wannan dare to sai shi awa ya ce ma imam ma ya ce ya amira al-mu'minin wallahi ba abin da ya fito da ni daga gidana a wannan da dai-dai sai kauna ina kwance a gidana da auren ka da hoda mun da daga wanda ke jira zuwa zuwa ba sai ka ba shi ya sa da zuwa ka ko an ka ina dai ka ko ma jira to sai ba da yake ce mishi yace a su da a ka gama barka ma kauna dangane da wanda ya kasance gida. to shi ne sai imam ali alayhi salam yake ce mishi amma innahu la yamutu abdun yuhibbu fa taqulu nafsuhu hatta yarani haythu yuhibbu ko ba ba yace albishirin ka ya hawa babu wani bawa wanda zai kasance yana kaunata kuma ya mutu fa sai a lokacin mutuwarsa zai ganni a yadda yake so to bai ba an gani imam ali yadda ya yake so shi ne ma'ana zai ga imam ali a cikin kyakkyawan yanayi cikin kyakkyawan kama yana rushi yana ba shi wannan bawan albishir yana ce masa albishirinka da aljanna ƙaunar da kai mini ta amfani ka kai da aljanna saboda haka masoyin imam ali in yi zuwa zuwa abin da zai gani kenan to ba ma haka ba kuma adadin haka ba daidai ne ba maƙiyarsa ba shi ma in ruwan kula kuma zai ga yanayi da baya so zai ga ma ba da fanta da suka yi to bai da wani na ba da za ta gamu da gamu to wanda kuma alhamdulillah ne wannan batutuwa ba wai kawai abu da wanda muke karantawa a hadisi mu zo matasa suna alhamdulillah a fara daji an kai ga yanzu haka ma a cikin wannan al'umma albarkacin ita wannan bawarra albarkacin jagorar mu to mun san ma da yake kuma mutane wanda za mu cewa wani ko wani ko wani ko wani wanda suka wani abubuwan da suka mun san mutanen da lokacin da suka zuwa rasuwa ta ba da kuma ta ba mu da ba da wani abara wata kuma ta ta zuwa rasuwa sai ya zama da kenan cewa sai tana magana ita ne to ita wanda take jinya da ita ce take ba da ba to ita wanda ta zuwa rasuwa sai tana cewa a ta mutu da zuwa ta mutu da zuwa to ita bai jinya da take cewa cewa da sai da mun da ruwa da nan da mun da nan ruwa tana da ruwa a ruwa to ba a yi ce ba wani ruwa to haka kuma yanzu ba ma shekara ba ko wani zuwa Allah a yi kuma wanda ya kasance mahaifi ne ga wani rawa ya yi wani malami ya samu ɗan lokaci haka yana jinya mun da ya ce shi ma lokuta daban daban wasu wasu to duka da ba a shekara ba ya kuka ya zama da kenan cewa abinan ah, dattijo ne shekarun da za su kai kamar kira ɗaya to kafin rasuwar sa ma haka ya yi lafiya har ya masa kuzari to a wannan daren da zai rasu sai suna tare da kowane ɗaci wanda yake jinya sa sai yake ce mishi sai yake ce mata na shi wani haske mai yawan gaske wani haske wani haske na da yawa kuma musamman ba to shi yaro sai na wani to ba da ba a yi masa haske mai to ya ce kai wani haske na da yawa can sai ya ce mishi ga wanzan Allah kuma sai ya ce da wasu da ya ce ya yaro ya ce ga sai ya ga mutum yi छठ सेचे गजबा मदीना बिहार के इमाम महाजी सदन से चितु कुछ जगह में जब बात करने वाले हैं तो लगे तो लिखा यार लोग ने जवाब दिया था तो भाई एम तो जी बड़ी माजी चलो मुझे तो हमारे मुझे बिठाया है थोड़ा सा वही बिठाया to wanda muna batun cewa alhamdulillah makasudi hadari na harka shi ne samun jira wannan shi ne asalin da ko to shi ne muke cewa to kuma a kwana a tashi sai Allah da Allah yana ta ƙara karanta yana ta ƙara sarko da wayannan hanyoyin samun jira ne a gani ya zama kenan cewa abubuwan da za a ba su ba masha Allah sai ga shi haka ke cikin su ana ainihin masu cikin karo da su ya zama da ke nan cewa wani al'amari na an bai da rikin masala wani suka da tarihi abu ne masu kowace sanarci mawuyaci mutane sun yi fama manya-manyan malamai jigajigai malaman da a zamaninsu a duniyar musulmi ma ba a san irin ba amma kuma sai ka ga sha'anin ma ba an bai nan wato intimatin ga an bai ma ba a sani ba sai bayan tsoro irin su Muhammad ibn Jarir al-Tabari shi sai da ya rufa sana a cikin da wata a cikin da an yi rubuce rubutan sa wanda yake ainihin abubuwa da wulaya har ma aka kayar da rigima aka ce wanda ba ana ana shinshina shi a tare da wanda suka ce ma wanda ya zama abin da shi a ƙarƙarar wani musulmi ba a gani na rubuta wani mai amshari amma a rayuwarsa sha'anin ahalin mai da firgitarwa da wasu ba iya bayani iyalan ba ba ta yake sai ya mutu a cikin tafitarsa da rubuce rubutan za a karo da abubuwa da tawassuli da sauransu to mu kwatanta da abubuwan da ke faruwa da shi, wanda ainihin wato da al'amar ahlul bai sai gashi nan an kawo shi sabon aro tukus tukus ma birni da kauye ko ina ana ainihin wato batun ah, wilaya wanda irin tauhidi a da za ku wadda shi kuma ina tsammanin wani da ya gabata ina tsammanin kuma wata babban na taɓa wani labari ko eh, tafiyar bayan ko wani ba da shakan mu muka haɗu shi wanda yake ce mana wannan abin da yake faruwa a ƙasar to a tarihin musulunci ba taɓa yin shi ba san wani haka ba to hari wani malami haka a kuma kabila a kabilu ya ce wannan ابتدائي لون تحول لون هذا تحول اهل البيت بهك سيد ذكر الشباب يزف الله اللهم صل على محمد وعلى محمد وانت تعلم هذه يزوج بسنشا وجه وجه مع الجماعة في الجماعة في الجماعة في الجماعة في الجماعة في الجماعة yaduwa gwargwaro na asabar halibaiti da rajin salam to za ka ga ainihin wato daidai kudu da sauki dai ɗaya to ka kwatanta da abin da yake faruwa a faruwa da sun hada wani abu da ake karɓar da mutane dan mutane ke hala a al'amarin halibaiti da wurare da yawa sai ga ainihin wato ana tarayen an kwa to da ya kwa sukan zo wannan labari mutane sun tare su sun ce musu wayar

tun lokacin da zai a shura din da aka zo aka mori yadda yan uwa suke tayawa da tutoci to mutane suna ta kare su ce musu eh, su ba suna so su shiga shi a koya ake a shiga shi a kowa za ka za ka a gani dole yana faruwa akwai wani ba haka shi yana mutu da tutar shi kadai ba haka za a ce yi wani sai wata mata ta tare shi ta ce ina za ta samu irin wannan allura da ita ba tana so ta rasa kudin da to shi ne aka shiga tattaunawa kama kama har aka yi kayan lambawa to al'amuran da yau kama wa rubu sakarar kai to ana mutum cewa ma ana kokarin sa rana yanzu to kage to amma ba da zuwa na ka zuwa ku yin da ku da ku duk da abin da mun ne ba abin da ne da zai da zai to saboda haka muna batun cewa yadda abubuwa ke tafawa a cikin abubuwa yana da ban mamaki ko a jiya akwai wani sista da ta zo aka ce ba da labari ta a anguwar kayan yi da tsari

su uh, shaida da goyon bayan su ga wannan ajiyar su tabbatar da cewa suna tare da wannan ajiyar to saboda haka masha Allah sai kaga ainihin wato kullu dai ana da kawo to alhamdulillah da muke cewa wato ita wannan kokarwa da Allah ta'ala uh, tana da ainihin wato mustaqbal kyakkyawa mai haske wanda kullum mutane ya yi nuna kowa da dalilin wani zai ji saboda dalilin da ba su saboda dalilin da ba su kowa dai da abin da yake jawo hankali ne zuwa ga ita harka ce saboda haka za mu ga cewa wato kullum ainihin wato ana samun ci gaba da yanzu har lekcoci ake a wurare daban-daban ko cikin makon ma yana ba da labari an biyu ke da wani ya yi lekta mai taken shigan samari cikin shiga ya ta bayani ya ce ah, laifin malamai ne da iyaye su da suke ta sakaci kuma yara suna shiga shira kuma ya ce wani su shira suna da wani abu wanda suke cin wata saboda ko suna wuri ma ba da laifin sani ba kuma sai ce masu ɗalibar da yake masu da ya ce su kuma a cikin kudin da yanzu wata ne da tuma shi ne

to sai aka je wajen malamin kungiya aboki ya ba bada to sai suna ira da ya yan bada da bada kungiya sai malamin kungiya ya kai shi ma na son ce a kwallaye ya ce yanzu ta kai ka duk inda ka gaba ruku to akalla ɗayan shi a akalla ɗayan to shi wannan malamin ya kare da yan sirka ya to sai ya ne gaya ma ba malamin kungiya ya ce ka wannan kan na wa ba shi a ciki

amma kuma Allah ta ala shi duk wani lokacin daga dai kuma yana kawai gari wannan ba su da kalmomi ba da za mu gode ma Allah ba su sarki na wannan ake da ya sa a wannan al'umma ta na wannan bawan na da ya tayar wannan cikin wannan al'umma na kawo daidai wannan lokaci ka san kuka mun yi sa da kuka bayyana wannan lokaci ya zama da ke na cewa Allah ta ala kawo wa duniya dai lokacin da addini yake ɗaukowa ke tasowa a tsari wannan eh, ce. a gani domin sa yi mutum ya zo dai wani lokaci wanda ba a yin addini kamar yadda ya faru shekaru ba da zama ba a yin addini ana ganin addini kawai shi ne kaza da kaza ke ci da suwa mutum ya zo ya samu kai da duniya a wani lokaci wata kila shi ma ya shiga da masu ce ba addini kawai shi to duk ana da kawo irin wancan lokacin mawuya ce ba sai ka hau sai dai irin wannan lokacin wanda ayi suna zo ana ganin ta kan aiki to ka ga wannan wawa ma ce abu wanda ya wata ba biyu da ya ga da to shi ke to al-muhim ya kamata ne a kokari kai karshen dan da ya ba. tunda bayan bayan na gama akwai lakta kuma da zai ko akwai wasu gaskiya da dora kada ya cinye lokacin wani sa'a da babban malami da gaskiya inda ake da hautawa da da abin da fara wula to saboda haka almutum hadari ne kuma da lokaci a yankin wato batun samun tsirai kuma wajen samun tsirai su samun lokacin yana bukata a yankin wato tafiyar da rayuwa bisa tsarin musulunci kula da dangantakan bawa da ubangiji dangantakan bawa da sauran mutane dangantakan bawa da halittu wanda yana da muhimmanci saboda haka ni ana da zan kara ma mana shine alal hakika wato daga dukkan alamu insha Allah wannan gwagwarmaya da Allah ya ta riga ta kama hanya wato kaiwa ga gaci kaiwa da nasara insha Allah ta yadda ya zama da kenan cewa ainihin wato a cikin lokaci kankani muna iya ganin abubuwan da ke faruwa muna iya ganin yanzu a ƙasar nan ainihin wato babu taro wanda ya kai ga irin abin da ya shafi yawan arba'in ko kuma taron maulidi a najeriya ta kaf yanzu babu wani taro irin wannan a gani to wannan ainihin wato taufiki kuma abubuwa suna ta faruwa wanda ainihin suke ta ƙara janyo hankulan mutane da wannan abin da ake mu dubi abin da ya faru na tattaki din nan yadda ya zama na kenan cewa ainihin wato cikin shekara ɗaya biyu irin dimbin mutane wanda suke musharaka a wannan tattaki din da kuma irin tasirin sa wannan kaga shi ma wani tausiki ne babba ta yadda ya zama na kenan cewa mutane suna ta bayar da misalsalai dangane da shi wannan batun tattaki wani yana ba mu labari haka ya ce ainihin su a bariki aka yi musu a gwale-gwale suna haki kurku ko a ya sha bari ya amma gwale-gwale su na sun ce turwa mu ina matan a suka tsaka daga kan maza ko ba da yanzu ya zama da kenan cewa ana baka ma soja dan su ma ko da aiwa su bane kuma in wani jana da yake zanya to ya wani jana da jana ko wa ya shi ko kuma da jana aka aure ya bayar da umarni Allahu akbar ya bayar da umarni ya ce a taka mu gani daga wani gari zuwa wani gari an kura da wani shi ne wani sai to jana sai ka taka mu gani amma taka mu gani na gani to to saboda haka abubuwa da kullum sai na ga wani abu wanda yake bidiyo to a yi abin da yake a tabbas ainihin wato tafiya kayan tafiya Allah maɗaukakin sarki yana da ƙara wato kusanto da fatai. to mu ta mu ɓangaren abin da yake da muhimmanci shine kowa ya ƙara shi kowa saboda kowa ma ta ita nasara ne Allah ta shi yake bayani kuma yana bayar da nasara ne ga bayan sa wanda yake so to saboda haka duk mu da zuwa ba aiki da yake wa da zuwa da yau mai aiki aikin da zai tsala ya so mu ce mun dauki ɗabi'u da halaye irin wanda Allah ya tsala ya ne mu ce cikin ainihin wato ya san zukatan mu ya san sarran mu da fifita abin da Allah ya tsala ya ke so a kan da yake so wannan kaga shi ne ta farki na irin mutane wanda Allah yake ba su irin mutane wanda Allah yake ba su da baki irin mutane da za su kasance har numfashin karshen su suna kan tafarki na ainihin wato daya har tafarki irin wanda Allah yake so saboda haka babban aiki shine wato ma'ana intizarul faraj ka san kamar ya zo kan cewa intizarul faraj min a'zamil faraj a lokacin da ake jiran bayanin bayana ainihin wato imamu ya da rawa da kawai da shari to hadisi yace wannan jiran da ake yi to shine babban ainihin wato sana'a to me yasa ya zama haka saboda mutum yana cikin shahodin sai na abin da ya gana ma ko kuma saboda yana cikin jihadin da yana cikin yaƙar zuciyar sai na abin da ya akwai wani saboda ainihin wato mutum yana cikin jihadin nafs jihadin nafs shi ya sa inda za da faraj ya zama min alfaraji inda za da faraji min a'azam faraji shi ya sa ya kasance ya zama min min min a'azam ibadati halin umma inda za da faraji daga cikin mafi girma bauta ibada na wani al'umma shine wato lokacin sauraro mina domin a lokacin sauraro kaga mutum ba yana shan cikewa ba ne yana kokari ne yana gyara zuciyarsa yana gyara kansa yana gyara ɗabi'unsa yana yakan kansa yana kan son zuciyarsa yana cewa ya kasance yana yin abin da Allah ta'ala yake so ba yana shako da sabari musamman mu wanda zamani namu wanda zamani wanda zai kasance ga kayan azabu na shago da iri iri to ma'ana in ka zaba fara shi ne cewa mutum ba zai ya zai zama kayan wasa na shekar ba zai zama na kenan cewa yana cikin ainihin wato da kan zuciya yana cikin jikinsa a ɗabi'u shawar da ainihin wato nisan nan abin da zai kasance zai nisantar da shi daga wani ala kala ko wanda ala kala ba shi wannan yana da wahala da shi ya sa yake da yawan ibada yawa da yake da yawan lada ya kamata yana da yawan lada ya zama da kenan cewa mutum tutur yana cikin yakan zuciyarsa yana fama da kansa shi wannan aiki ne mai wahala shi ya sa yake da lada mai yawan shi saboda haka za mu ga wannan shi ne babban aiki wanda ya dace da inna ladina yashawra rabbahum bil ghaib lam maghfirah wa ajrun kabir an wanda daga ayyuma alaikum wasallam suka ce ma'anar wannan aya cewa inna ladina yashawra rabbahum bil ghaib wanda suke jin tsoron ubangiji da su a yanayin fakuwa wanda suke suka ke ba su su kadai ba wanda yake ganin su sai Allah to wanda suke jin tsoron Allah wannan yanayi a gani lahu maghfirah Allah ta ala ya mutu alƙawarin kowa da gafara zai gafarta ta kurakuran su da suka ce su masu tsoron ne ba su suna yin kunya to za a gafarta musu kurakuran su to wa kabir imam kabir shine in aka hura tsaho na ainihin wato tayar da batu a ji a tsari to waɗannan mutanen masu tsoron Allah ɗin nan a lokacin da suka ke manta to a lokacin da suka fito daga su, kawai za su tashi ne kamar su tsari yadda kuma jamar tsaya to har kawai za su ga kwararro da kuka kai sai cikin da. sai ba da yawa aljanna ta kuma da ɗaya kuke ai ba ni na ba bari ma a san waye tsawon sana aljanna ta ba ni na ko hakun faɗo cikin aljanna za ka ce da Allah bayan Allah ku ga mana ko wani wani wani irin gimaji ba ta ba ne sai ya ba ba annabawa ba to kowane irin gawatattun shahidai ne sai an ba shahidai kowane irin hamsakan waje ya ta an ba sai waje ba to kuma ne sai ce to kun ji kun ji kun ji kun ji sai su gaya sun kasance in sun ke ɓanta to suna tsoron mutane ne masu tsoron a gani to saboda haka sai zamana kenan cewa su tun waɗannan kafin ma a jira wani mutum hisabi ana dole mizani ana wane ne su sun riga sun daɗe a aljanna kanun sauran yan aljanna su a su zo aljanna to sun sun riga sun hanzu a aljanna suna da ainihin wato misali su shi ke nan ana da sarki da samun bayani eh, magana ba ta kare da wani da ke magana alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh في شيء عشيرا عرشي domin farkon wata muka ta da ka ji kire mu ta. متورد جعلنا لأسرى بوتا neman yaudar Allah shi ne a sasinka ki umarni da hanyi na da yi wani ba. Kalmiyar nan ba ba ubantattuwa, ba mai musulmi na nan ba bau mai mutum magana ta ya ce na shi duba alhamdulillah muna kara da godiya ga ubanmu uban wannan horo wanda duk wanda ci gaba da ake gani Ah, matar da kasa ga baki da lalle shawarwari da sajjawar kuma gudunmuwar da su ma sai eh, ma ba ba su da ke da wani. suna fatan Allah ta'ala ya saka musu da kai so sannan sai mawuri na ɗan yi mantuwa ka zama ko a ban gabatar da mawuri kuma duk kowa da yadda a hannun ba daga mai kata so su da sun yi magana kan gudu a adamu harkar da sannan a da duk malami a yayin lakta an tsara cewa akwai kwamar jiriya sun zaɓi da da tambayoyi haka saboda har zuwa yanzu daga akwai da kuma da kuma su ran zuwa kan bayar da zuwa da ɗan zuwa na wuri da kuma da kai magana saboda haka za mu kirawo a ɗaya daga cikin su za su kiwon kwamitin miliya da yi wannan tambayoyi kan haka ita ce ta a wata daga gwamnati har da su da yi tambaya da na insha Allah. Ok, dama tana da tambaya ne ita? malam matasa sun kawo da garuruwa daban-daban na ƙasar nan wani shawara za a ba su don ganin sun kara kusanci ga sunan da kuma kusanci a tsakanin bismillahir rahmanir rahim to kamar yadda ta ambata cewa ga shi yan uwa haɗu daga wurare daban-daban wato mai za a ce wace shawara za a bayar saboda samun kusanci da fahimtar juna da zumunci tana iya zama ta gama da sauran tambayoyi ko da sauran ok guda uku to shi ke nan abinda za a yi bari ɗauki tambayan duka sai mu hutar da ita ko kada mu wata bada bada da ita zai ba Eh, a ah, ba ta ga ta fa wani shawara za mu ba matasan mata don ganin sun canza tunanin waɗannan matasan. Tambaya da kashe ita ce, Malam kamar a wani wani ne ya kamata mutum ya yi tafiya. So, uh, còn sai da aka shirya aka wuri to to saboda haka lallai ta kawo abubuwa muhimmai kwarai da gaske na farko batun hanyoyin karfafa zumunci a tsakankanin matasa kuma wanda za mu ga cewa shi kan shi wannan taron yana daga cikin irin wayannan hanyoyi ta yadda wato ma'ana kenan yadda misali kamar shi wannan taron aka yi shi kuma ya tattaro mutane daga faɗin ƙasa to kaga wannan zai taimaka bare da gaske wajen a san juna a fahimci juna a samu zumunci tsakanin juna to wanda kuma wannan zai nuna mana cewa ashe gwargwadon irin wayannan taruka in aka yi su a wani mustawarori daban-daban tunda wannan ainihin wato na duk faɗin ƙasar ne to kaga babu laifi kuma ya kasance ana samun a taron a mustawa kamar ko na yankuna ko na garuruwa ko na wayansu wurare to wannan shi ma zai taimaka sosai wajen shi wannan ainihin wato batun zumunci kuma ba mamaki tunda yanzu wannan dandali alhamdulillah ya ƙara ƙarfi kwarai da gaske kan yadda yake a da to shi abin da ya shafi kamar da yace da yace da wani da yake a central ina da mana ko da abu kuma da ban ba ni ba na fara da hannu ya nuna bayanin cewa ko sun je ko bai ko wani saurare to kamar idan irin wayannan shi ma yana da kyau sosai a ya zama cewa akwai batun ainihin wato ziyarce-ziyarce da ake yi sannan kuma da yake wannan zamani ne na hanyoyin sadarwa din nan kuma na san ba za ku matakai wanda kuke ba na wannan to haka eh, kamar misali hanyoyin sadarwa din nan kuma babu da yi za su wani wato tabbatar da shi wannan batun zumunci da fahimtar juna da sanin juna da sanin kanin insha Allah wa da hanyoyi za su wato yin haka yi za ka yi da zai fara wato da ci gaban samar da taruka a kai a kai ya zama cewa akwai wanda ba ya fi da ta wani kaza kuma ya ajiyar da ya kai wanda zai sosai wajen ainihin wato shi wannan fara sannan kuma abu na biyu wanda ta kawo shi ne kaman abin da ya shafi tunda masha Allah ga abin da ya shafi wannan dandali na matasa ga irin ayyukan da ake yi to ta wata ɓangare kuma akwai sauran matasa na al'umma wata ɗaya daga cikin nau'o'in matasan na al'umma shi ne kamar da ya shafi ɗan siyasa ko da matasan da ake zamanin da su a cikin harkokin siyasa wurin su ma har irin bangaren da tsare-tsare da sauransu za a amfani da su kamar wato za ka ga ake musu ko ɗan banga ko ɗan ƙara suka sannan kuma su wani da ya canjo kada ji wata ƙarari da irayen masu to akwai waɗanda matsaloli wanda za ka cewa wani mutane kamar kuma da ba su kyautawa sai su ta amfani da yaran mutane a hanyar da su dace kuma an ma ya samu yaran nan ma su wani da su ba wani da za su su ba to waɗannan ire-iren su za a duba a ga yiwuwan matakai wanda za a iya jawo a jiya a gani domin wanda tsarin shirya siyasa na za a ga cewa ma akwai irin yan shaye shaye da zamani zai kuma nau'o'i da wanda wanda mata to eh, na san akwai tunani wanda kuke da shi a kan wannan tunda su da nan na kuma a lokuta daban-daban eh, mun tattauna da su kuma akwai gaba da kuke da su a kawai na ba so abin da yake da mahimmanci shine a duba hanyoyi matakai wanda za a yi wajen jawo su a cika yana da muhimmanci akwai bukatar cewa wato an jawo su ainihin wato a cika gida kuma ya haɗa da misali kamar gayyato irin taro mutum da kuma ji taro a lokacin za ka ko mauludi ko waɗansu walimomi ko waɗansu abubuwa da kuma yi irin to babu laifi su ma irin waɗannan a guda da jagorori su ne su a cikin su ya zama da kenan cewa mu ɗauki matakai na jawo tsakika sawa'un su wani mana yan siyasa ko kuma wasu yan ko kuma ire su to yana da muhimmanci ya zama da kenan cewa a ɗauki matakai na jawo a a kawo su wajen kawo kan su ji mai muke yi kuma ya zama da kenan cewa shiga yadda misali za a za su amfana kuma na san irin shawarwarin da na ba wasu daga cikin ku ne kamar su wasu daga cikin wayan ayyukan eh, abu ne wanda ba zai kasance mai sauki ba a ban matasa su yi kadai su wannan to ta yiwu garuruwan wanda yake eh, ba bukata ba ba mamaki wato mana eh, ta yi muna da bukata muna da bukatan ya zama da cewa mu haɗa da su wakilai yan uwa na wannan garuruwan domin ya zama da kenan cewa sun taimaka mana ta yadda za a kai ga su irin wannan matasan ko yan siyasa ko masu shaye-shaye da kuma irin eh, abubuwan da za a tsara musu a gani ko kuma wani ayyuka wanda za a yi wanda ainihin nema da zai taimake su tun da wani lokaci yanzu kuma in ka ci gaba ka ci gaba da matashi ya ce maka shi yana biyan siyasa ne domin tsari kuma ko suna tallafa a garin ko ba shi da gudunmawa ko maka ka ce mishi a kada yi wannan ka ce mishi ya kamata ya yi ya koma makaranta ne to sai ta yi ce maka to ai shi yanzu yana neman makaranta ne ma ya ka samu haka da sauran to kaga idan wannan abubuwa suka taso ta yi ba wai mai sauki ne mai sauki ba kamar dandalin matasa ake su da za su samu ma irin wannan yara makaranta da sauran su akwai bukatan kamar wa gidan hawa da ruwa su ma shigar da su irin wannan abubuwa wajen samar da makarantu ko ɗaukar nauyin karatu ko wani abu makamancin wannan ga su mutanen so eh, wakilan uwa suna ya kamata shi ne da abu na abu kuma wanda ta kawo cewa kamar ina ne misali za a samu abin da ya shafi ta iya, to sai mu ce eh, wato ba abu ne mai sauƙi ba misali kama a iya lissaftawa ce kamar wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza kamar a ce wuri na ɗaya wuri na biyu wuri na uku alhim ita taƙiya wata a'ida ce wanda al'umma da ibn sara suka koya ma mabiyansu na fitar da su daga haɗari kamar misali mutum ya samu kanshi a wani yanayi wanda inda aka san inda ya fara to akwai barazana ga rayuwarsa ko maslahansa ko abin da ya kamata haka to kaga wannan mutum yana da dama ya kasance ainihin wato ya yi kamar yadda wannan gaskiya sun na fara da su wanda ya ce shi a suna fara da kiyar wanda ya ce wa wayan nan da wasu ma ya yarda da su wani da akwai irin mutane a ciki so almuhim abinda muke cewa kada da tafiya yanayi ya kan haifar da ya zama da kenan cewa mutum ainihin wato ya zama da bai bayyana ah, inda ya hana ba bai zayyana ainihin wato matsayin an da rabo yawwa kuma alhamdulillah za mu ga cewa abubuwa suna canzawa sosai na ta yi mutum ya je ko saudiya ko wani wuri haka yana gudun kada allah amma wanda yake najeriya na aiki wuya ma ah, ya zama da nan cewa ka shiga wani hali wanda ko za a ce za a rutsa da kai da sauransu a gani saboda abubuwa suna canzawa haka sosai sosai da ta yiwu da wani kenan cewa mutum yana da gaban a ganin da ya fara faru da ya sai kuma da amma yanzu za a ga mutane ma suna neman hawaye da kira suna so ko zirarsa tare da shi ko abin da ya kamata haka misali lakta din a garin forum na watan da ya gabata ترجع لهم أكد الدكتور ولا أكد الشكرة أكلمنا أكد الشكرة الأول to nasarar da aka yi na baya bayan ƙarshen mako da ya gabata ba wannan da ya gabata yanzu kuma wata a yake nan sura sura da nuna yawa sakon nuna jiwa da ya sura sura to lokacin da su kai suka gama wannan rika a nan arewa house wata da ya gabata cikin sabuwar da aka yi akwai wani abu muka ba su ma wani ya yi tambaya kan cewa shi haka ko yanayin aikin wajen aikin akwai kwalgaba cewa in aka gane da ya ya kwana kuma wani abu da na iya karuwa ah, a gare shi to har sai shi shi wannan mutum da yake wani ne wato ya rubuto ya rubuto ah, a rubuce cewa ga abin da yake faruwa to to lokacin karanta tambayoyin lokacin aka ba su da yi wannan tambaya haka cewa to wannan yanayi cewa bai san kamar ne irin aikin da mutum ya ke mutum da fara aikin ba ya ce da wani aikin ba mutum da ke cewa ba san wani irin aiki yake ba amma gidan yanzu haka ma nan wajen ya kaɗa su da wannan aikin wajen cikin wanda ke zaune da sai akwai mai ba gwamna shawara a kan al'amura mai ba gwamna shawara a kan al'amura gaskiya ci wannan zamu na abubuwa da sallah tun da yanzu ka mai ba ga wannan shawara da shi yake wannan shawara ko ba da wura to mutum da kaga a bana a tashi su ma gwamnati masu suna ganin ma an musu alƙarwa ma ya kasance su ma su wasu wani a tare da kai su zaura da ake ba a abubuwa sun sarrafa ko yawwa wannan wannan al'amari namu yanzu in ka gara ma kana iya yin akwai irin mene da ake shi wannan kamar hadiya din na wannan wanda da ake yi ta wanda za ta ko an ya gora a wannan zamanin na ba ni kaga kana rubuta shi'a kai ta yawa a titi ko ba da ba almuhim abubuwa sun canza ya danganci yanayi da wuri ko na'am Eh, saboda haka al'amarin ta kiya yana da nasaba ne da yanayi inda mutum ya samu kanshi eh na amma ba mutum ya samu kanshi a wani wuri wanda haka hadarin ko ra'ayin shi wani za ba yana da wani zaɓi ko ba da ba to wannan shi ne insha Allah ok to kamar yadda ake an karar da ni malam sulaiman yana batun cewa to yanzu wani lokaci a makarantu kuma a makarantu ma wani lokaci za a ga hadda <clears throat> malamai yan uwa a makarantu amma akan samu su ɗaliban wasu dai sai dai filip abin su ba a san da sun fara ta yi sai mutum ya je ya gama karatu sama ya tafi ba a san da ya fara ba to